Uh, <clears throat> my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, uh, today is the eighth day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is uh, equivalent to the 13th of June, the year 2016. in the two previous verses yesterday we read, which was not translated in English, uh, Allah has instructed us to avoid all kind of sins, openly and secretly, and that Allah knows whatever we do in committing sin, and that Allah is going to pay back whoever commits sins in this world. Then also the verse that says, we should never eat any food that is slaughtered in the name of any other than Allah, because that is impiety. Allah gives us reason that the satans or the devil whisper to each other or whisper to their friends so that they will argue with us over issues of eating meat which is slaughtered with the name of any other than Allah. And if we should obey them in such uh, instructions or whisper, then we are truly pagans. We have blessing with Allah. Because the Satan against the instruction of Allah, then he is also a pagan. And also Allah continues to tell us, how can you compare one who is dead, then Allah gives him life and also gives him light by which he can walk between people. Such a person and the one who is in total darkness, that he is not going out of such darkness. The two cannot be compared. One, Allah has given life and also light by which He moves among people and one in total darkness that we can't get out of. Such a parable is an example of how Allah embellish for those who have no faith what they do. And yesterday we discussed in a little uh, or brief manner on the importance of leaving anything which has to do with uh, zina, which is promiscuity and adultery, and that Allah is going to recompensate whoever is involved in such thing. Uh, because of this topic is very important, especially at this material time, when the problem mankind as a whole is facing of the widespread promiscuity and sexual misbehavior, I prepared a small slide for us to contemplate on the issue. The issue is whenever we Muslims call for any change that will conform with the principles of our religion we usually have objection from some people. And it is very important for us to explain to them that what we are trying to do is in conformity not only with our religion but with the, even the Christian religion. So let's see Hmm? Rebooting. Okay. So when we come to it, inshallah, we'll explain. But in brief, is that Islam calls for modesty, chastity, calls for a clean life between its adherents. And we also found that it's the same teaching which all the prophets have been doing. It's the same teaching in the Torah, the same teaching in the Injil, which is also emphasized and explained in more detail in the Quran. So when Muslims are calling for a just life, they are not calling for anything which is an innovation. This is the life. So how are we deceived? How is mankind deceived? There are forces of evil, forces of antichrist that are working hard day and night to deceive not only Muslims, but to deceive those who are even the book uh, uh, Ahlul Kitab. How do they deceive them? By contradicting their own scriptures. Uh, will الله الرحمن rahim The question is morality. The philosophy behind the call for decency. Uh, today in Nigeria, any call by Muslim groups or individuals for conformity to even the most basic moral standards in dressing code or public social norms will be regarded as Islamization of Nigeria. If you ask for decency in dressing, that is Islamization. If you ask for decency in how we conduct our social life, it's considered Islamization in Nigeria from a section of Nigeria. So why should it be like that in a country where Christians and Muslims constitute more than 90% of its citizens? In admission forms for various federal and state institutions. No person records his or her religion other than the two, other than Islam or Christian. We don't know any minister who is an atheist. They are either Muslims or Christians. So what will explain this antithesis to morality? Why is it when we call for morality, some people will say this is an attempt to Islamize Nigeria? Well, it is all about the moral corruption and decadency. We copy from others what neither Christianity nor Islam has, has anything to do with. It's something we copy from outside. Allah told us in the book Quran ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا ولا تكونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمل فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. The translation is has not the time arrived for the believers that their heart in all humility should engage in the remembrance of Allah and of the truth which has been revealed to them. Allah also said, and that they should not become like those to whom was given the revelation aforetime, but long ages passed over them, and their hearts grew hard, for many among them are rebellious transgressors. So Allah is calling Muslims not to be like those who were given the book before. A CNN report which is in October 11, 1999, they said about 93,000 teenagers, that means those who are below the 20 years of age, 8,000 of them under the age of 16 became or become pregnant in Britain each year. Just over half of the pregnancies of these, of, of those under 16 end in abortion. In the West, only the, only the, only Canada, New Zealand and the United States have higher rates. The Prime Minister of that time, Tony Blair, on learning that two other 12-year-olds were pregnant by their teenage boyfriend had to call for a new national moral purpose. And in June 2000, the government announced a $96 million plan aimed at cutting in half the number of teen pregnancies. The government also plans a major overhaul of sex education and contraceptives services, which will be published or publicized more openly and more and made more accessible. This is 1999, and the, the figures in 2015 are uh, triple of this. Well, this is what the West has reached. In Britain alone, 93,000 teenagers every year get pregnant under 20. So when we find in the Bible, Jesus quoted as saying, We have heard that it was said by them of the old, Thou shalt not commit adultery. What I say unto you, thou whatsoever or whosoever look on a woman's lust after after her has committed adultery with her already in his heart. The Bible is saying just to look at a woman and have the desire is already committing adultery in your heart. And then Jesus continued to say, he continues to say, if thy right eye offends thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members shall perish, and not that thy whole body shall be cast into hell. It's teaching us, if your eye will offend you by looking at women with lust, you should pluck your eyes out. It's better than that will lead you to paradise, uh, to hell. And uh, the next is talking about the hand. Okay, go on. If your hand will also offend you, you can chop off your hand. It's better than to lead you to hellfire. These are the admonishment of Jesus Christ as it's in the Bible. The Quran told us categorically, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Don't come close to zina. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا Let's see the translation. And do not come close to fornication and adultery. It is surely an indecency and an evil way. And uh, the Prophet ﷺ told Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, يا علي لا تتبع النظرة النظرة don't look again after seeing accidentally a woman because you have the first look and the second look is against you. He's saying, when you accidentally, I see a woman, don't repeat looking at her. Because the second time, this accidental one is forgiven. But the second one, you have sinned over doing that. So what is the outcome of our recalcitrance, our denial of our religion? What is the outcome? Why these Christians and Muslims together are not following the injunction of their books? Here, just an, as an example, we are going to show you a, a, a common news which is common, everybody has been seeing, but I'm bringing it here as an example so that we know something is really true. What is here in the news is that a pastor was caught having sex with a married woman. This pastor with this married woman is a member of his own church. Okay, go on. And her husband is the one who caught him red-handed on his matrimonial bed, having sex with a woman. Okay, go on. This is a this is the man caught on the bed, and uh, we can just uh, go ahead, go ahead. Okay. His name, his picture is all known. Everybody has seen it in the world. Why I brought this example is, if a pastor who is supposed to correct people and call them, now in this world they are the ones having, exploiting their own members. What do you think of somebody who is not a pastor? What do you think of somebody who's not a pastor? And don't think it's only confined to pastors. Even Muslims do that. Muslims do that. The problem is one. Once you allow men and women to intermingle, the outcome is this what you saw. They intermingle in the church. The pastor usually have eye contact with them, shake them, speak with them, So there is temptation. So if a pastor can be tempted, who else cannot be tempted? That's why Islam, Islam does not come to deceive anybody. Let's continue. Islam came to claim the life of human being without pretension. Islam brought life of chastity, life of purity without pretension. So Islam imposed the hijab. The hijab is the screen between men and women. Islam does not claim that men, uh, men's heart is pure. No. He said you should always put a screen. This is just a tip of an iceberg that is worldwide. Everywhere in the world, this was happening the clergy involved in sexual misendeavors. We therefore seriously need a moral revolution or a new national moral purpose. If we don't do this moral revolution, which is more important than any corruption that has involved mankind, if we don't do it, then we are all heading for destruction, total. We need to one, end co-education in secondary schools, immediately, especially in Sharia states, at least. We, we need to have some all-female tertiary institutions for women. And we touch searched the internet, we saw. There are all-women universities all over the world. There in America, in Brazil, we have in India, we have in Singapore, North Korea, in Saudi Arabia, in Kuwait, a university composed, this is a website where you can see all the universities, women, only women universities in the world. So since there is this kind of universities, why we Muslims, because of the fear of molesting women, why can't we have some universities mainly dedicated for women? What reason do you have we can't have that? Okay, <coughs> let's see the next. We can also see that since this is the case, you cannot trust a pastor which is a shepherd, you cannot trust him with the people that he is uh, guiding, then we cannot almost trust anybody we so call on the institutions academies, they should all have female sections whereby female will be trained independently of men. Like in the academies, in police academies, military academies, NYIC, everywhere, we don't trust our women with anybody. As you cannot trust your own wife with your pastor. So when we are calling for decency, we are not talking about Islamization of Nigeria. We are not talking about anything like that. We are talking about chastity, which is entrenched in the Islamic religion, also entrenched in the Christian religion. What people are doing is just copying the West, which the West has no concern about religion. We have just read in Britain how because of licentious life, because of promiscuity, how teenagers in thousands are getting pregnant every year. So we are all humans, we are not animals. So this is a call, you can stop it like that. This is a call for us to come back to our senses and do what is right. We need to separate women from men because you cannot trust any man with a woman. The Prophet ﷺ said, no man will be a seclusion with a woman except the devil is the third. And we have seen how a clergy can fall into such a mistake because such prophetic advices are not heeded. So this is the time. If truly, if truly we want change, this is the time to change. This is time to separate women from men. This is time to do it, not any other time. And this does not entail or translate into, as they say, if they want to frighten you from bringing decency, they will say, oh, we are trying to Islamicize Nigeria. No, this is not about Islamicizing Nigeria. Jesus Christ is saying, block your eyes and cast it out. And Islam is saying, you don't need to block your eyes. All you need to do is suppress the men from the women. Your men will not see what they don't want to see. So may Allah assist us and help us in going and establishing this. This is very important, more important than anything you do, because Allah may be punishing us because of this uh, uh fisk or because of this transgression the nation is involved in. Unfortunately, I had today a Muslim went into a club specifically meant for gays in America and killed about 50 people. When America has allowed itself, religion has become regulated back. Nobody and nothing can justify this violence. Nobody can justify it by any imagination of reasoning. No. What the man did is wrong. He has no right to take life of anybody. He has no authority to kill anybody. What he has done is wrong and Islam is no responsible talkless of movement. He didn't consult anybody except his own whims or his own group. Islam has nothing to do with that. This is on the human plane. But on the divine plane, divine plane, whatever happened on earth is decreed by Allah why will Allah allow somebody to come and punish you? Why will Allah allow somebody to come and punish you? Why did Allah allow Boko Haram to come and punish us? Displace millions, kill thousands, destroy our economy. Allah has allowed it. If Allah has not allowed it, it will not happen. So why on the divine level, not on the human level? On the human level, nothing can justify it. But on the divine level, we are speaking about divine level, the wish of God. Whatever God wishes is what happens. What have we done to God that Allah will allow such to happen? This is the question we should be asking. This is the question Americans should be happen, asking themselves. What have they done to God that God will allow somebody, one person, to come and kill 50 people in their club? What have we done to God for him to allow that? What have we done to God for him to bring a very extreme sect, killing people, drowning people, burning people? What have we done to God? This is the question we should ask. And the answer is not perfect. We have transgressed. We have been rebellious to the God's instruction. So once we come back to God, Allah will take care of that. May Allah guide us together and show us the way out of our predicament. to bismillahi rahmanir rahim yau Allah ya kawo mu takwas ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da da da talatin bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ke daidai da sha uku ga watan Yuliyo. to abinda dai na nuna takaice shine wallahi in ba mu dara kanmu ba in ba mu dara kanmu ba to mu ne kaɗai za mu wahala abun ba zai shafi mu ba Allah ba ya kawo nan dokokin nan ba dan ya matsa muna ya kawo ni dan ya gyara muna rayuwa me yake faruwa shine lalacewar rayuwar mutane alfasha munkar ya yawa tsakanin mutane musulmai da wanda ba musulmai ba abinda na sa na kawo misali nan da pastor domin wani abu a nan ƙasar da ka ce a zo a yi gyara mata su sa hijab da ka ce a zo a yi gyara a raba maza da mata da ka faɗa irin wayannan maganganu na kawo tsafta a cikin al'umma to za ka samu daga cikin masu faɗa da kai akwai kuma malaman kirista sai sun ka faɗa da kai ko in sun ga yanayin sai su ce kuna son ku kawo musulunci ne ku mai da najeriya musulma kuna so ku maida ya Najeriya musulma sai na ce to irin ƙasan nan da yake fiye da tis'in cikin ɗari na ƙasan duk musulmai ne da kirista kuma in ka je duk makarantunmu in ka karɓi fom in an tambayi mutum ne addininka ko da ya rubuta kirista ko ya rubuta me wani yana rubuta ni ba abin da ba ma ne to ɗayan biyun ne kawai to yaya mu in nan mun taru alhali ga shi addinin kiristancin ya nuna ka kalli mace da sha'awa zina ne har jesus ka ce musu to gara ka cire wannan idon ka rabu da shi ka tsira daga wuta da ka bar shi ya halaka ka mu kuma addinin ba yi bayani ba ya saka hijabi tsakanin maza da mata an rabe ta yaya mu musulmi su kirista ga abin da littafin mu yace ga abin da littafin su yace ku raba maza da mata amma har yanzu wanda ya yace ai wannan kaman ya kawo wani bala'in cikin ƙasa Isa alaihissalam a Bible ya ce ka cire ido sai musulunci zai ce a'a maimakon ka cire ido ka yi ta wahala ku raba mazan da matan mu nan namijin ba zai ganta ma balle cire idon shi ko ba shi bane kuma abu ne mai sauƙi balle a wannan zamani da Allah ya kawo sauƙin abubuwa sauƙin karatu to me sa ba mai saboda haka ya kamata sakandare kam bai halatta ko yaya har ƙasashen da suke shari'ar musulunci bai halatta ya zama akwai makarantar maza da mata wannan haramun ne kuma duk domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan kuɗin na masu kiwo ne kuma kowa za ta tambaye shi na tashin kiyama bai halatta ka kai yarinyanka makaranta akwai maza a ciki domin na tashin kiyama kai zai yi hisabi in ta yi ciki kai ne saboda haka ku ku ji kuma gwamnati ta ji wallahi Allah zai muku hisabi ba wai hanyoyin da kuke muna ba ba wasu abubuwan da kuke gyara muna ba a tsare addinin shi farko Zai halatta a haɗa maza da mata a wannan domin fasadi ne wannan fasadi shi ke halaka al'umma ya fi halaka al'umma da satan kuɗin gwamnati fasadin zina luwaɗi da musahakan nan ya fi halaka al'umma da satan kuɗin gwamnati domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku yi shugabanni suna sace kuɗin ku suna dukan ku ku yi hankuri amma ya ce ku yi hankuri ku ga ana zina domin wancan ba abin da zai shafe ku ya ce ku tambayi Allah haƙƙinku ku ku ba su haƙƙinsu sama matsala ba ce matsalan shine wannan fasadin da ake yara sun lalace shaye-shaye zinace-zinace ɓarna cikin ƙasa da luwas Shi ne bala'i da shi ne Allah ke halaka mutane to secondary kada wanda ya daɗe shi in tana cike cire ta gwamnatocin da suke bi kuma a mai da makarantun mana nan maza da mata can maza da mata a ɗauko matan nan a mayan nan a ɗauko mazan nan a mayan san ba huta ba na ɗaya kenan na biyu game da karatun da ya wuce sakandare mafi karanci shine a ware wayansu makarantun university a mai da su ta mata wani zai ce ah wannan kai tsananin na kai yawa abu ne ana yi a duniya har ƙasar america akwai women's university har cikin america university ta mata india north korea duka duniya ka saka women's university google kai ka ga kasashen da akwai mata suna da university to amma kai da Allah ya ce kai kai ne ba za ka yi ba to me yasa Allah ba zai wulakanta mu ba me yasa Allah ba zai azarta mu ba me yasa Allah ba zai talauta mu ba bayan haka mu musulmai ne ko ba mu musulmai bane wata rana a Malaysia muna wucewa sai na ga wata yan sanda da hijabinta da bindiga a nan kuma da hijabi da bindiga wani malaysi nake tambayan shi ya ce eh mace yan sanda da hijabinta da bindiganta aikin ɗan sanda zai hana mace ta saka hijabi sosai ko yana hanawa domin mace mai hijabi in ta halbe da bindiga da wadda ba ta hijabi ta halbe da bindigan shin bindigan daban-daban ne duk ɗaya ce to ya za a yi mu musulmi da yawan mu haka za mu ce matanmu a 'yan sanda ba za su hijabi ba sojoji ba za su hijabi ba ba ma haka ba wurin training din araba na mata araba na me na maza NYC araba na maza araba na me araba za mu iya ba wani abu ne mu ya ba dikiri ne kawai da kun samu mutumin da ya kamata a yi yanzu nan zai yi abin a zuciya yake to kun san ɓarnar da ake yi a NYC kun san ɓarnar da ake a soja da ɗan sanda mun sani eh Eh. Eh. kai eh, mace mace mace da shi mace da shi an wuce an wuce shi <laughs> kakka kakka mu zaka ji kakka damu jirgi ne ina jirgin mallan rabiu daura ko ya tsaya ne jirgi ne yana tafiya in ka tsaya kana musu da wani shikenan kai maza a baka kuma ce da su saboda haka in muna son mu tsira dole mu karkata shi yasa na kawo hoto nan akwai mu ma musulman mu suna yin wannan duk barnan amma na kawo ma wa'anda suke cewa kullum muka ce ai gyara sai ce kuna so kuma da Najeriya musulunci sai na ce to ai daga cikin ku ne ku kalli pastor ku abin da kunyata ku a cikin jama'a matar matar da ke mabiyin mabiyin shi pastor su mai nuna musu gaskiya shine mutum namiji ya kama shi a tsakan gado tare da matashi. shi wannan ɗan kaɗan ne daga cikin abin da ke faruwa duniya abin da nake so kada wani ya hana mu mu dawo kan hanyar tsarki da sunan wani musulunci ai shi ma kiristanci bai ce a ai haka ba saboda haka wannan wa'azi ba kawai musulmi ake ba da kirista ake musu wa'azi su ba su ji tsoron Allah kuma in kuna son ku fita daga kuncin da muke ciki wayannan gyare gyare ya kamata mu yau a America wani musulmi ne Amerika ka haife shi ya shiga irin club na ƴan luwaɗi ya kashe mutum hamsin suka ce ba a taɓa kashe mutane da yawa a wuri ɗaya ba haka kamar shi to ba abinda ba abinda zai bada hujjan cewa haka ya dace ko da luwaɗin suke yi domin na ɗaya shi kafuri wanda bai yarda da addini ba kafirshin shin nan ya fi tsanani a kan luwaɗin da yake yi ko fahimta kafirshin da yake yi ya fi tsanani a kan luwaɗin da yake yi to in har baka kashe shi dan wannan kafircin da yake ba domin ka ce mu zauna lafiya mu yarjejeniya bai halatta ka kashe shi dan luwaɗi saboda ka ba abinda zai nuna mutumin nan ya yi daidai ba addini ya ce ya yi ba ba musulmi suka ce ya yi ba kada a shafa ba musulmi domin dai kai akwai masu tsananin addini ne to wannan magana ana magana in ana maganan mutane ne mutane amma duk abin da ya faru duk abin da ya faru da izinin Allah wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da ya faru Allah ya yarda. tambayar da yan America za su yi da mu dinnan za mu yi tambayar da za mu yi ne, me muka yi wa Allah har ya yarda wa'yansu lalatattun mutane suke azabta mu shi ne tambayar da zaka yi Allah ya bashi iko ya zo ya azarta ka mu dai a nan miliyoyi sun rasa gidaje miliyoyi an kashe yunwa bala'i ya Allah ya basu suka yi mana haka don muna da laifi su ma suna da laifi ya za a yi babu sun san cewa babu ya hana wannan luwat ya sun sani sodom da Gomora ne ko mene sun sani amma ga shi nan har suke yi to ya Allah ya yarda ya sallaka musu wannan har ya musu irin wannan ta'asa shine tambayan da yan America za su yi ba maganan wai musulmi ya terrorism ba domin duk yanda wani soka da sharri duk yanda ya soka da sharri in Allah bai yarda ba zai same ka to in wani abu ya same ka ba mutumin zaka tambaya ba ka tambaye kanka me nayi wa Allah me muka yi wa Allah wannan musiba take samu mu a cikin ƙasa to shine aya da za mu karanta take magana bismillah kazalika to Allah ya ce waka zalika haka nan dai kama wato kama bayyana hukumul fardi fi imani wattiba'i ahkamihi wal kufri wattiba'i zakharifihi kamar yadda muka bayyana hukuncin mutum in ya bi imani ko ku mutum cikin imani da kuma hukunce-hukunce da kafirci in sun bi abin da suke kawatawa kansu na maganganu haka nan dai ja'alna fi kulli qaryatin akadira mujrimiha liyamkuru fiha haka nan muke sa ja'alna fi kulli qaryatin a kowace alƙarya mukan sa akabira manya manyanta mujrimi ha su ne mujirmanta shugabanni sun lalace kuma shugabannin nan iri uku ne akwai hukam ulul amr masu yanke al'amari akwai malamai sannan akwai masu mai kuma masu dukiya su uku nan sai su haɗu to in suna makirci liyamkuru fiha ko لعداوتهم لأهل لأهل الله وصد عن الإيمان مثل عداوة قريش لك يا محمد ولأتباعك كما يند قريش كما من الله صلى الله عليه وسلم domin Quraysh sune mafi ɗaukakan larabawa sun yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya buɗe makka a makka shekara takwas bayan hijira suka ga dai ba wata haya sai suka miƙa wuyansu to kamar yadda suka yi maka haka kowane alƙarya nake sa a kabira manyanta ha su ne maɓannatanta kowace alƙarya kuru na illa bi anfusihim amma ba wanda suke makirci sai kansu li'anna wa balahu alaihim domin tsananin wannan sakamakon wannan makici suka yi a kan su ne wa ma yashurun amma ba sa jin haka bi zalika wato duk makircin da suke yi kuma zai zawo a kansu don amin duk makircin da ake yi na ɗaukaka ba shi a kadira ba to kafin su ƙari sun zama a tsagira sun zama ƙanƙantattun mutane saboda haka duk kujerar da kake kai duk kuɗin da kake da duk girman da kake da duk malintan da kake ji in ba Allah kake yi wa ibada ba sai ka ƙilla ba ka koma ƙasa sai ka wulaƙantu to nan ya nuna kowace alƙarya shugabannin suke makirci manyan suke makirci to wannan makirci suke ke kuma halaka alƙarya domin Allah kuma ya ce za a rabna an hulika ƙaryata amarna rafiya masu jin daɗinta su ne za su yi fasikanci ciki har Allah ya halaka ta to abin da ke samu muke kenan ko a ƙasan nan shi ne manyan mu ne manyan mu ne suka lalace da suka lalace shi ne abu ya juye shi yasa komai hargitse kuma wahala da muke yi ta ce manyan ne suka lalace suka ɗauki hanyar fasikanci suka ɗauki hanyar zina ba sa amru bil ma'ruf wa nahyi munkar in an ce a zo a yi na wani abu addini sai dai a dan baya alal istihya kada a ce ba a yi ba amma abin da za a kashe a club ya fi akan abin da za a kashe wa Allah suna jin kunyan Allah suna jin kunyan addinin Allah suka lalace shine Allah ya doka muna wannan bala'i bisa ɗaya bisa kan ɗaya bisa kan ɗaya suna jin kunyan abu da ya haɗu da Allah duk wani abu da ya haɗu da Allah suna jin kunyan shi sai Allah ɗora muna mafi ƙasƙantattun mutane su ne manyanmu suka zama su ne shugaba kuma kun ga abin da suka yi da mu sai za ku ce talakawa kamar su yi tawaye ko ko su tawaye ba to duk cikin azabar ce in ya zama kuma gari ba manya talakawa ne kawai abin da suke so me kenan ya faru gyara ne ba gyara ba ne barna ta zo saboda ka ba mafita suke da su shugabannin da mu talakawan da malaman mu tuban mu Allah mu dawo kan gaskiya mu dawo kan gaskiya in ba haka ba shi kenan mun riga mun halaka domin ba wanda zai tsawatawa a jiki wani bawan Allah aka yi mutu yake cewa ‘yan siyasa fa yanzu kana magana ma wani na zagin ka abinda kuka rage ku malamai ne yana magana ina ji bai san shi ma malaman an gama da su ba ba nan ba kadai alamul islami ba malami a alamul islami da zai magana wani ya ji kun ga roma inda zai zo Najeriya nan sai shugaban ƙasa ya zo ya tarbe shi an tattaru an mai marhaban in zai je Amerika marhaban in zai je ko ina zai je a mishi mai to babu wani malamin musulmi a duniyan nan a ce zai shiga wata ƙasa a mishi marhaban ko akwai shi sai dai kwamana ya shigo ya wuta na ɗaya mu kanmu ne musulmai ba ma girmama kanmu balle wani girma kanka ko akwai ba ma girmama kanmu sannan kuma jahilci malik ya rubaito wani hadis in malik ya rubaito hadis to ba kawai hadisi bane akwai fiqihu kuma tare da shi kun gane bambancin shi da sauran in ya in ya rubuta hadisi ba kawai hadisi bane akwai fiqihu kuma a cikin hadisin yace daga ibn mas'ud su hakim sun ruwaito shi sima sahabin annabi muhammad eh, wato ibn mas'ud yake cewa suna wani zamani kafura kasura fihi fuqaha masu fahimtar addini sun yawa wa qalla fihi alqurra masu kawai karanta qur'ani sun yi kaɗan domin cikin sahabban nawa ne za a kidayawa حفظت القران على اصابع هل ذاك تغانا دواني ابي ابن كعب دوان سن دوان عبد سوني اما كما دكان صفه فهمتي مي الدين يسو قد زماني ذا ازو زماني كثر فيه القراء كو القوي كو سانغوا اكو حافظ وقل فيه الفقهاء اما ما صفه فهمتن الدين كما امي shi yasa yanzu zaka ji wani yana bada hujja a wannan zamani in malamai dubu sun bada hujja ai ba yawan su bane hujja mazana ce hujja domin muna zamanin da ba fiqihu zamanin da malamin yanzu zai ce ina ba abu hanifa raddi ina ba malik raddi ina ba shafi'i raddi malamin yanzu wannan malami ne ai bai fahimci addinin ba kai ne kan yi ganin shi malami saboda haka ko sun taru sun zama miliyan har yanzu suna nan ɗalibai malamai a al'umma su ne wayannan asala to halin da muka shiga kenan to sai mun tuban mu Allah masu akabira han manyan su tuban mu Allah su dawo ko kuma abin mabiya ku tuban mu Allah ku dawo ta za ka sani in a zuciyanmu intiƙami muke so ba rahama da gyara ba ku ga wannan abu in a zuciyarmu Allah ga mutanen nan sun cutar da mu sun yi kaza sun yi kaza Allah ka rama Allah ka kaza Allah ka kaza kana kiran intiqami ne ko ba shi kake kira ba ba rahama kake kira ba to intiqamin Allah ya zo fattaqu fitnatul la tusibanna alladhina zalamu minkum to Allah ya kuna ciki tare kuma Allah zai zo da azaba zai ware ka ne da kai za a haɗa shi yasa muke kira da mu da ku da su duka gaba ɗaya mu tuba zuwa ga Allah mu dawo mu kama hanyar gaskiya amin mu kawo hanyar gaskiya domin mu fita daga cikin abin da muke gani abubuwan da muke gani sai ƙara cakuɗewa suke sai ƙara lalacewa suke yi sai kuma ƙara ɗumewa ake yi ina fita? a koma ga Allah duk abin da za mu yi mu koma ga Allah sai mu koma ga Allah muka yi wa juna rahama na ɗaya mu wa juna afwa wa afu anhum wa tagfir lahum wa shawirhum fil amr mu sa juna rahama mu yi wa juna afwa mu kuma yi shawara tsakaninmu ko ma mu yi shawara in muna haka Allah zai fitar da mu amma in mun ci gaba yanda muke a yanzu haka to ba hanyar tsira ba ne Allah shi da mu eh. Eh. Eh. wajen wajen su ba da yawa haka akwai da yawan a wurin idan mai arziki ne ba da miliyan ɗaya misali a wata makaranta eh. sai a zo kawai wajen haraji sai a ce miliyan ɗaya to arba'in da miliyan ne ke nan wasu ba gaira miliyan arba'in ke nan ya ce da ya ba da kasa to gwamnati kuma harajin nan za ta aika mashi shirin da ake mana kenan kuma ana cutar da masu kuɗin kuɗi yawa a kan wannan nan ma sai masu gyara kuma da yawa a jini sai ta ba su badawa har gane ba da a gore in na Allah ne to abubuwa dai ko ina ka taɓa tunda ba mun zauna bare an tsara abin nan yadda shari'a ta dace to dole a samu kurakurai amma komo mu addinin Allah shi ne, in an dawo mu addinin Allah kuma an tambayi ahlul zikri wasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun komai za a yi a tafiyar da shi haka to shi ne zai kawo mafita to amma yanzu tafiyar da muke yi ba tafiyan ahlul zikri bane tafiya ce a ido a rufe kuma maƙiyanmu kullum durmiya mu suke a cikin kuskure ba sa son muna alheri saboda haka dole mu buɗe idanunmu mu gani hadde da yake ga jiha goma sha biyu sun ce shari'ar musulunci ita ce shari'ar su to kada su ja baya domin in sun ja baya ba su san irin musibar da Allah zai kawo ba domin za ka ki addinin Allah za ka ƙi shari'a Allah shi kuma Allah in musiba ta zo sai ya kare ka in an tara kuɗinka ya bari ba za a cinye ba Allah zai kare ma kuɗi sai za ki cinye kuɗin ai in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sai mun koma ma Allah mutane cikin gari sai an koma ma Allah rayuwarmu sai mun dawo mun tuba mun koma ma Allah sai kuma komai kuma ya gyaru amin Allah shirya da mu to Allah haka da ya ce wa kadhalika Allah fi kulli qaryatin kuma wannan kowace alƙarya ne domin wani shugaba ne sai kuma sai ji kamar da shi ake a'a kowace alƙarya akwai duk inda mutane suke kamfani ma akwai ko ina masallatai ma a ciki akwai ko ba cikin masallatai to aka samu a masallaci balle wani wuri akabira mujrimiha liyamkuru biha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun kowace ƙauye saboda haka a tuba mu Allah a dawo a rike hanya shine mafita daga cikin wannan sadin da muke ciki wa mithlu nau'i makrihim fa qala Allah ta'ala to ina ji lokaci yayi ko a wa idza ja'at وإذا جاءتهم يعني أكابر مجرمها كل قرية أكابر مجرمي كل قرية هكذا عندما وأن من ين مجرمين قوة القرية إن وتعايا تزمسوا على صدق نبيهم وأهل الإيمان معه أغسكي النبي لكم وسي إيمان تاردشي قالوا لن نؤمن بزام متبع لن نغار أولاكينا بزام متبع إيماني وبه حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله ba za mu yi imani da shi ba har sai an ba mu abin da ake ba manzannin manzon wato rasulullah manzannin Allah qablahu kafin shi mina risala wal wahyi ne wato manzanci da kuma wahyi ilaina li'anna li'anna aktharu minhu malan wa akbaru sinna domin ko mu mun fi shi dukiya kuma mun fi shi wato shekaru qala Allah wato qala ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi a'lam wato ya sani inda yake ajiye risalar shi bil ifradi wa qira'a jam'i wato risalati risalatahu ko haythu maf'ulun bihi li fi'lin dalla alayhi a'lam ay ya'lamu mawdi' as-salih wad'a wato Allah ya fi sanin wuri mawdi' as-salih wanda ya fi cancanta li wad'a inda zai samu manzancin shi fihi fa yad'uha sai Allah ya saka a cikin shi wa ha'ula ilaysu ahlan laha amma ku domin girman ku a kabira girman ku ko shekarun ku ba shi bane ba kuɗi bane ba shekara bane zaɓe ne nawa wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu haka masu wa'azi ko mu wa'azi ka gani Allah ya bashi muwafaka shi ya sa kan shi wurin wasa shi Allah ne saboda ka ba hasada sai sa malamai suke hasada abun mamaki sun ka hasada sun ka munafasa kan mimbari kowane masallaci kaje zaka ga ana kan waye zai hau mimbari wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu a fada kan mimbari a fada kan majalisin karatu Allah ya san wanda zai zaba ya sa da kuma Allah ya sa in yana faɗan gaskiya ka bi gaskiyar in bai faɗan gaskiya kuma ka gyara ci shikenan amma hasada fa ba ta da wuri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi annabci wani suna ganin a'a bani hashim kai ai ba su kai mu ba su kai mu daraja ba ba su kai mu kuɗi ba mu ba za mu yi imanin shi ba sai an yi mana irin abin da aka mishi to wannan shine cutar da ke samun musulmi a ko'ina kuma manyan su ne suka fi bijirewa manya shi yasa in kaga kuma babban mutum ya zo yana jin karatu to wannan a wannan zamanin sai mu ce waliyun Allah babban mutum ya zo majlis na karatu ya zauna ana yi da shi sai ka ce wannan waliyun me waliyun Allah domin girman nan yana hana su su kusanci wurin karatu to ya za ku ce saddauna ya za ku ce saddauna a wannan masallaci da shi lokacin da ke rayu ake karatu me za ku ce game da haka amma yanzu ana jin kunyan da yake faɗa kenan ana jin kunyan abu da ya haɗu da ubangiji amma in in wato mazaman da muke zamantakeya da su general ne za ka gani general general admiral admiral waye waye kaza kaza za ga su yi layi coci da farko suna zaune ba sa jin kunyan pastor ya ce musu kaza kaza kaza ko jonathan da kuke magana ba duka ya kaf gaban su ba president ya duka gaban su suna mishi mai kasa ba ku ya mishi komai ya gama da ku Allah shirya da mu amin alhamdulillah ta koma mata ta kafin a tashi ga wani bawon Allah bawan Allah ya kawo ya kawo dubu ɗari biyu dubu ɗari ya ce a ba masu musulunta su waye masu musulunta to ok to sannan marayu dubu ɗari marayu Allah ya saka miki da alheri wannan masu musulunta da zama Okay, So you 100. は、本当に、 imam Malik da ana addu'a kai ana addu'a منہ Amin. Marasa da Amin. Amin. Zubairu ku daina wasa ana addu'a kai da liman dallo. Zubairu da liman dallo ku bari.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا آمين يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وثبت ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق آمين. وجعلنا من الراشدين آمين اللهم إني نسألك من الخير كله أجل لي وأجل لي ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله أجل لي وأجل لي ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين